zo ana ya wannan wai wannan shi ne shekaru sami wannan magana kada ku riba kada ku kasiru bin sahabat da ai dukkan su sami su soki Allah ba ta su ba ta zero bin ba ban kulluhum ce dukkan su su soki inda annabi ya kunta wadanda suka soki Allah ma ba ta kuna bin ma ta kuna ba haka ce adami an kome ko adami an gama su samu har wannan dan wasu su samu wannan dan kirista da ya mashaki dan ta'adda yana cikin dukiya kan kama wannan sharrin saboda maslahan mulkin ta shara irin da kuma taimiyya ƙazamin mutum wanda ba da kada ke ba ƙazami don ba karshe yana kan gano irin wannan kan rai mafi tsarki bayan ba ba shi muna fi kai in suka soke shi dukkan su muna fi kai mu muna ba wanda kuma na illa shi wanda ya ba shi ba wani ne ba to nasa yake ba shi biza wanda ba ta ba ku ba ba ko bin ce ra'ayi ya canza ya ce annabi ne ce a gane munafikai da abinci a da mutum ban samu za a gane yau har sai wani tebi wayan sai ya kawo wani fitina da ba za a yi ba ce na yi ci ba za a yi ba kuma ya ce bai kira shekul islam shekul islam da raka ina zila hadisa min bi an hadi sun zo da inganci na amsaru daga abin da ke wuce daga ake cewa alkawarin annabi ne al'ummi mai shakawa da wahayi cewa ba da suna sai mutum ba da mutum sai mutum ya ce wadancan sun fi shi kamali kinsa ba imani wani ba munafunci ba ne san sa ba imani ba ne san ansaru shi ne imani in ansaru shi ne imani but in Azam, a Friday sleep.